Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a Najeriya wato NAPDAC ta shirya wani taron bita ga jami'anta game da abincin jarirai a ƙasar. Manufar taron bitar dai shine horar da ma'aikatan yadda za su bi kasuwanni domin hana kasa abincin jariran ana sayarwa barkatai ba a kan ƙa'ida ba. Mr. Daɗi Namtin Mulak shine babban jami'in hukumar ta NAPDAC a jihar Niger. Muna so mu koyas musu inda za su duba Eh, kasuwanni mutanen da suke siyar da abincin yara ana kiransu baby milk to kasan gwamnati sun ce wai ba za a iya dinga siyar da shi kaman eh, inda ake siyar da tumatir da biskit da man gyada ba ba a advertisement ba a sa mata dole dole su siya ana so sai da damuwa kafin a ba ma yaro wannan madaran shanu din nan to staff namu ba su fahimta wannan sosai ba shi yasa aka kiya mana mu musu training so da su gane Dama dai hukumomin lafiya sun dukufa wajen bayyana wa mata muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa, to amma duk da hakan hukumar ta nabda ta ce ba za a hana sayar da abincin jariran ba kamar yadda Mr. dadi ya yi ƙarin bayani. ba A kawar da shi ba, domin ana bukatan abincin, da dama za ka ga mata, mutu lokacin haihuwa dole na nema abin da za ba ma yaro ya yi rai eh, so abinci yana nan a gurin za mu iya mu using amma shi only on prescription sai doctor ne ya faɗa Famasi Abubakar Lasun jami'i ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger da kuma ya halarci wannan taron ya yi ƙarin haske ne akan mahimmancin shayar da nonon uwar ga jariri. Abin samu gama jama'a ne a ba jariri nono har wata shida ya sama dole, saboda ya fi amfani. abubuwa yara sai samu daga nono na mamanta sai fi na gongoni na madara saboda sai ba su su ifi e na wancan da ba da an sa na gongoni madara ba saboda haka an riga an duba ya fi yaro mamanci kana ganin akwai bukatar a samar da doka da za ta tilasta ma uwaye su rika ba jarirai nono a in sai yu ya fi in ce yu ya fi saboda dole yara sai taimaki nigeria ba saboda yawa ba saboda gobe ne saboda yara na yawo su ne manyan gobe kuma an tabbata in sa sa doka sifi masana kiwon lafiyar dai sun tabbatar da cewa duk jaririn da ya koshi da nonon uwa ya fi lafiya da kuma kaifin basira da kuma ƙara ƙaunar juna tsakanin shi da mahaifiyarsa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya